لم يحكم بما أنزل الله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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin alkur'ani da girma a wannan rana ta uku ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai. Lissafin nasara yau muna takwas ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha shida idan ba ku manta ba kuma muna cikin suratul ma'ida Allah ma ku raka sama inda ba ba inna يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وتوقعون ذلك shine da aka kwana ba kan gaba karshen magana ba saboda lokacin da ya kamata a cikin mun wannan aya kan gaba to da ta zo da yake kamar kwamfuta ce ko ba da alamomi suka yi na'am Allah ya yi kuma ya ce wa kaifa yuhaqqimu laka ta kaka waɗannan yahudawa za su rinka ɗauko hukuncin abin da ya faru tsakanin suna kawo maka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa inda kuma taura alhali ga taura a hannu tun daga taura a hannunsu su yi amfani da a taura su yi wa kansu hukunci mana da, sun ce su yahudawa ne ba musulmai ba ne to ai a taura ita ce littafin da aka saukarwa aka saukarwa yahudawa to ya ga a taura a hannun su kuma matsala za su faru tsakanin su sai su ɗauko matsalar su kawo maka alhali kuma fiha hukumullah a cikin a taura nan akwai hukuncin Allah akan wannan matsalar da ta ɗauko suka kawo ka, dan ne ba za su amfani da shi ba da wannan ne malamai suka ce kenan a taura ta kunshi abubuwa guda biyu ta kunshi magana da aka yi maganar Allah ce wacce malaman yahudawa ba su samu damar canjawa ba sannan ta kunshi ayoyi waɗanda malaman yahudawa suka rikita musu littafi suka canja su domin su yi daidai da ne su yi daidai da son zuciyarsu ina ba ta gane wannan da a ce babu ayoyin gaskiya a cikinsu da Allah zai ce fi kuma ba, da ba zai ce fi ha hukumullah ba da kuma a ce gaba ɗayanta gaskiya ne sai Allah ya ce ai gaba ɗaya abin da ke cikin hukuncin Allah ne amma sai Allah ya ce shi ha a ta akwai ne akwai hukumullah kenan kuma ha a cikin ta akwai al muharra wanda malaman yahuda suka yi ne suka yi ma wato canja shi sai Allah ya ce sun mai ta wallau da ba da zali sannan kuma idan suka zo da bankin ka dauko hukuncin Allah da gaskiya da ke cikin al kace za ka mutu hukunci da shi kuma sai su biyo baya Allah ya ce to ma ka bil mu'minin waɗannan ba mu ne bane da ya Allah mutu ba su mai imani da alkawar ba balantana su imani da sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wannan ne malamai suka ce da'awa idan ta saba wa aiki ba da fa'ida sun ce su yahudawa ne babiyar annabi Musa masu aiki da littafin alkawara amma kun ba sa aiki da hukunci da ke cin alƙawar da wasu ta yi amfani ba ta yi amfani ba to haka idan ka kira kanka ahlus sunna da warka ta ka kira kanka ahlus sunna ba za ta yi amfani ba sai idan ka yi aiki da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam idan kai da awar cewa kai masoyin annabi ne da warka ta kai masoyin annabi ne ba za ta wadatar ko za ta wadatar ba ta wadatarwa sai ka yi aiki da ne sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam da wannan ne malamin suka ke duniya ba masoyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ahlus sunna ahlus sunna sun ne Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa suka zama su na gaskiya domin su ne su daidai da aikin sun ce suna kaunar annabi kaunar ba ta tsaya a baki ba sai suka ce duk abin da za su yi sun kwaikwaiwa sai kun kance sun a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk inda ka je masallacin ahlul sunna a duniya za ka ga sallar da ake a masallacin irin sallar annabi kiran sallar irin da masallacin annabi kabbara harmar tsayuwar sanarwa ta ce ya ake muka gano ai ba mu rayu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko ba mu rayu da annabi ba akwai hanyar da za mu yi gane ba a ina ka yi annabi a ina na da ya hijira ko koma ina yanzu daga nan idan muna sallah muna kallon gabar muna kallon gabar don sunanta gabar ne me yasa muke kallon ta saboda alƙibla ce menene a gabar din ya zama alƙibla ɗakin ka ka'abar a ina take a maka ne tun ina so kana so gane addinin irin na annabi ne ko ba irin na ba ne. je ka dakin ka'aba je ka masallacin annabi a madina inda nan ya ƙara rayuwarsa bayan ya hira yana karantarwa nan ya ƙyanƙyashe ɗalibansa sahabbai suka ƙyanƙyashe tabi'ai tabi'ai suka ƙyanƙyashe tabi'u tabi'i aka yi ta ƙyanƙyasa ana ƙyanƙyashewa ana ƙyanƙyashewa haka ne waje ka wurin ka ga sallar da ake a wurin irin zaka ce idan ka ga irin zaka ce baka da matsala yanzu kana so ka ce min limamin masallaci ne yayi shi limamin ka'aba gane addini zai yi limamin kauyen ya fi limamin ka'aba gane addini ya fi limamin masallacin annabi gane addini a duk duniya akwai wurin da ya kai ka'aba da masallacin annabi sarki kuna ga Allah zai bari a rinka yin shirme da rashin hankali da kaso bara a wayannan wuraren masu sarki guda biyu to ka je ka ga sallar da ake ɗakin ka'aba tsakanin ku da Allah zai zarge ku irin sallar ahlus sunna ce wurin da bid'a kada ku san kai tsakanin ku da Allah na zarge ku to idan ƙara sa Madina sa ina, فقال سائلا مدينة مسلاتي من الله إن قبر النبي ما على يجي قبر النبي على يجي كما مسلاتي يجي ɗakunan matarsa a ina suke a nan masallacin su domin cikin ɗakin aisha rabbi ya dama na da wuce mimbarinsa da yake hawa ya turba a ina yake kun san wani abu a cikin masallacin hada da wani wuri kana so ka dan tsara aljanna kafin a tafi lahira ka kirje a masallacin sai ka dan shirka da aljanna ar-rawdatu shari'a jannati na hadisi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to je ka wurin ka ga irin ibada ka da kake yi irin da ake yi a wurin dan ne ba zai zama su ajiye ba inda nan wani ya koya ga wani har su dangara da abin yanzu ka shiga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai maluma masu karanta da alqur'ani malami ya zo idan ya karanta da kai qur'ani ya bi maka qur'ani daga bakar hadar zai baka ijaza zai baka takarda takarda na a cikin zai za ka gani ni alaman mawa da shi ya koya min qur'ani shi kuma hafizuwa da ne ya koya min shi shi kuma hafizuwa da ne ya koya min shi haka za a bi suna diddiki bayan diddiki har a dangana da tabi'a har a dangana da sabon annabi har zuwa sahabin da aka koya wajensa har a dangana da sahabin da annabi ya koya masa baki da baki ka san dai kurun kuce to idan ka ga addini ka tamba haka ake yi ba kana da matsala shi yasa idan ana so a dasa ma bid'a a zuciya ta samu gindin zama bayyuwa sai an fara dasa maka gaba da Makka da Madina sai an fara cusa maka gaba da ɗakin Ka'aba an cusa maka gaba da masallacin Annabi an ce kai ka rabu da sunan Allah duka wahabiyawa ne wani wahabiyawa ta karatu idan ba a yi wannan ba duk bid'a da za a samu saurari samu jirgin zama ba ko za ta samu jirgin zama domin wata ran ana zaune Allah zai kai kaure da ka biyo wurin an zo ana sallah tun daga kiran sallah za ka fara cewa a yanzu za ka daga wajen da biya ne tun daga kiran sallah za ka jira za ka yi ya mata kiran sallah ko ba ka jira imamu malik wani na nan yanzu kullum zai kira sallah na nan sai ya yi ta gyara murya imamu malik sai tura shi ku je ku ga ladan da wani wannan ya mutu da murya da yake kami ya fara kiran sallah kullum kan ya'yan mu ta musu sauka suna shi a bata suna manzon Allah ya rena gyara murya ya ba ina mata zai ba wani ga kawo shi da ina ba sai ya kada sakar garin kwada ba ba a ba ko ya yi gwanzu ya ma fara da yana kusan duk najeriya ba garin da suna ta zaura kamar da wani to ya zo ba na tafi na gindin magani da zagaya yau a wani na gani sai ya yi rabin jinki yana gyara murya yadda ka san abu har ya ne kuma gyara murya sannan ya yi sami in ya gaba da zai toshe kunne sai ce wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal wannan da wata ayi kira da haka ake a ɗakin kaba ya ake sallar irin ta mushe kuma irin ta bace tsayuwa kabbara harama Allah mun gode ba Allah mun gode to duk wanda yake so ya raba da sunna ka'ida farko sai ya raba da wanda da saboda ya san matukar kana da alaka da wannan wurin bid'a ba ta zama ne saboda wuri ne inda Allah madaukin sarki ya tsare bid'an nan ba ta shiga ba ta ne ba ta shiga dakaru malamai ne na sunna sun kasa sun tsare sun raka sun zauna su jira Allah ka gama kawo. Allah ka rayu da wa kan sunna Allah ka kashe wa kan sunna saboda ka danga ce kai masoyin annabi ne a baki kullum kana yi wa annabi waka wannan baki ne da kai masoyin manzon Allah ba sai mun kalli aikin da da annabi kake koyi abinda annabi ya ce ai kana yi abinda annabi ya ce a bari ka bari ko kuma ga san annabi a baki amma duk suna annabi ka rufe ta abinda ya ce kai ba kai abinda ya ce a bari ba ka bari duk ibada ka ba irin ta annabi ba ka ce kana son ta addin ilaha wa anta tujiru dubban hada la amri fil qiyas badiu law kana hubbuka sadiqan la ata'atahu illa al muhibba liman yuhibbu muti <laughs> Allah ya yasa kun ga gaya sun yi da awar su yahudawa ne amma da suka aiki da taura sai Allah ya ce me wa ma ulaika wannan ya nuna mu ma in muna so mu zama cikakken musulmai cikakkun mu'minai to dole sai mun yi aiki da alqur'ani mai girma sai mun yi aiki da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya gafarta mana sai Allah ya ce da gaba da rana inna يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أنا ما كنت تركي شيء أنزل التوراة lalle mun muka da taura ya Allah Allah ya girma makarsa ya kamba makarsa shi yasa yake lalle mun muka ce lalle mun dai ba amma shi yayi shi shi ko ba ko akwai wanda shi wato Allah ya girma makanta da kansa Allah ya tantance girma makanta da kansa inna anzalna tawrata Allah ya lalle mu ka saukar da tawrata Allah ya fiha a cikin at din nan gudan. akwai shirya inda Allah ya wa nur sannan akwai haske wannan magana fa Qur'ani yake bane saboda zabar adalci ne a tauran mu aka saukar amma ku ji shaida da Allah yake bayarwa tana inna anzalna tawrata lalle mu muka saukar da alƙawara. taura fiha a cikin alƙawara taura din nan hudan akwai shirya me shirya malamai suka ce ayoyin da ke cikin alƙawara, waɗanda suke magana akan tauhidi da aqida da sifofin Allah waɗanda su ne su ne huda domin a duk ilimi ilimi na ƙololuwa ilimi mafi girma ilimi mafi daraja shine ilimi na ne shine ilimi na aqida ilimi na tauhidi to ayoyin da suke magana akan tauhidi da aqida malamai suka ce shine fiha hudan da aka ce fiha hudan sai aka ce wa nuru sannan kuma akwai haske menene haske da ke cikin at-taura sune ayoyi da suke yi magana akan shari'a ayoyi da suke magana akan hukunce a cikin at-taura su kuma su ne haske domin su ne masu haskakawa wato al'umma a lokacin su gane ya ya kamata su bauta wa Allah ya yi kamata su hulɗa ya yi kamata a yi alaka idan mutum ya aikata abu kaza ya ne hukuncinsa wayannan ayoyi su ne waɗanda suke ne su ne waɗanda suke haskawa kun ga qur'ani da ya zo bai kushe a taura ba menene ya mata ya ba malamai suka ce daga wannan daga inda ake gane malamin kirki malamin sunna a samu yana yabo ga malaman sunnan da suka gabace shi malaman sunna da suka yi aiki wa sunna suka yi rubuce-rubuce wa sunna suka yi da'awa wa sunna to kai da ka zo daga baya a ga cewa kana ba su ranta kana ba su ranta kana girma su an ce imam abu halifa ka jinin lalle wannan babban malami ne da Ka in ce imam malik ka jinin lalle wannan babban malami ne mutumin kirki da ya amfani addini eh imamu na shafi kaji wannan babban malami ne da yawan sunna hidima ahmad bin hanbal kaji babban malami ne imamu bukhari kaji babban malami ne imamu muslim manyan maluma da suka taho suka taho suka karanta da addini har kai so nan irin su shiga bakar mamun ne ana karanta da kabarin da tijo ne kara rayuwar da karanta da sunna ya hanka akwai wani babban malamin musulunci a Ghana yana nan da rasa fijo ya tsufa da kyar yake tafiya saboda shekaru amma ya sha karatu ya sha suna ya ko na cikin ɗaliban farko farko na jami'a islamiyya na je ƙasar ghana da kai mata ziyara muna tattaunawa sai magana da ta so a kan shi a mu wani sai yake cewa ko mutanen najeriya allah ya ajiye mu dinariya yace duk da muke ganin sun san darajar ka sun san kimar ka kuma ga darajar ka na ce wata zinariya ce wanda yake shaka maka ba ya ce ka gani nan gurin na ce mata eh ya ce albarkar da awar shaka maka ba da na gane su yana da gari ya ce albarkar da awar ya ce duk inda ka ga hasken suna abuka da kulkushi kulkushin suna abuka an yi an yi abin da ya ki dubuwa suna tana haskawa a afirka ya ce to kada ka raba ɗaya biyu ka bi diddigin tarihin wannan sunan sai ka samu an tsosano da ne daga karantar shi a wata mahu malamin da ke mana mu wannan magana a zane ba malamin najeriya bayan faɗi wannan magana sai ya jirgi da kai sai na ga hawaye na zuwa yau na ce akar makalla ya ce ya ce ni'imar rajul ne marar rajul kalmar da ya amfani da shi to idan ka ga mai da'awa aikinsa shi ne rusa abin da malaman farko suka gina to ba suna zai ba ba suna zai gina ƙarshe ɓannar da zai yi ba ta aka yi ba sai ta fi gyaran da zai yawa na ji wani gari wa'azi sai wasu suke gaya mani da masallacin su a gari yana karantarwa ya faɗi wata magana sai wani ɗalibi ya ce aka karɓar kalla imam turmuri ya ce kaza Wata baki ma da ta ce ta Allah ka daina wannan magana shi turmurin ai shirme ta kawai yake wai imam shi shirme ta yake da ya gaya mu wannan magana sai da su ɗaliban sa sai Allah ya mutu kawai kwana ba ku gudu ba yadda ya wulakanta imam turmuri ɗaliban sa sai su wulakanta ku rubuta wannan ku ajiye bayan wani lokaci mai tsawo sai da sake komawa garin wa sai ɗaliban suka sake zuwa suka ce ma da kai ko kare da ka samu yake da ya faru suka ce Allah ya rama wa imam ya ce limamin nan ya samu matsala da mamunsa suka mata zanga-zanga ya hau mimbari zai kurba suka jawo shi suka yaga masa riga suka yi koli-koli da shi suka buga shi da kasa suka tubu shi na ce Allah ne ya saka wa turmuzi ya turmushe turmuzi ɗalibansa sun tubu

fi haƙƙi muntaƙisirin ma'aluma al'adar ubangiji ta rubuta duk mai cin zarafin malaman sunna wannan ya ce a sunan Allah wa Allah bai bai saboda ka duk lokacin da ɗalibin ilimi ya zama na iya tunanin ka rena malaman sa ta a ce mu mali kana ganin ba kowa bane ahmadu kana ganin ba kowa bane wai ake ka riga ka gane sunna ba abin da ka gane ba ne. ba abin da ka gane shi ne kawai ka gane Allah ta ba mu ikon gane sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku ga Qur'ani yana cewa inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur Allah ya ce ya hakumu biha annabiyuna alladhina aslamu lil ladina amanu annabawan bani Isra'ila waɗanda suka miƙa wuya zuwa ga Allah da attauran nan suke yi wa Yahudawa hukunci shine ya hakumu biha annabiyuna alladhina aslamu lil ladina amanu me yasa aka ce annabina aslamu waɗanda suka miƙa wuya suka zama musulmai da dukkan annabawan Allah musulunci su annabawan Allah babu wanda ba musulunci ba ina ba ta gane wannan shi yasa Allah ce hakuma bi hannabiyuna alladina aslamu tun daga manzo na farko annabi Nuhu alaihi salam musulunci yayi Allah madaukakin sarki a suratul Yunus yace wa tu alaihim naba'a nuh wa tu alaihim naba'a nuh wasallam النبي إبراهيم ما كان إبراهيم يهوديا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما يعني. ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين بس أن النبي إسماعيل سيما مسلمين بس ربنا وجعلنا مسلمين ربنا وجعلنا لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الذي يقول لك أن تكون سبيل أم كنتم شهداء إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا إلها واحدا ونحن له مسلمون النبي يوسف المسلمين رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات توفني مسلما وألحقني بالصالحين يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا فعليه توكلوا النبي يقول المسلمين فأعطينا مجال الجهاد وأخرجنا من كان فيها من المؤمنين وما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين أنه سليمان مسلمين قيل لها دخول الصرح قيل لها دخول الصرح فلما رأته أتبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح مخرج من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين يعقوب النبيون الذين أسلموا للذين حالوا أنقال والله to akwai lokacin da kuma babu annabawa wani annabi ya zo ya wuce kaji wani annabi sai Allah ya ce wa yuna wal ahba haka nan manya manyan malaman yahudawa a irin lokacin da babu annabawa yanzu malaman sun take koma na da'awa to su ma da taura ne suke hukunci wa yahudawa arrabaniyun wato maluma mutanen Allah an jingira su zuwa ga kalmar arrab maluma masu ba da tarbiyya masu wato an an ce rabbaniyun jam'i ne na rabbani in an ce rabbani shine malamin Allah mai tarbiyyar jama'a kan hanyar Allah wannan malamin shi ake cewa rabbani ina ba ta fahimta in dan cewa ne ba a ce rabbani dan ruru murkutu ba ba kire zai ce amma malamin mai tsoron Allah mai takawa na kusa da ubangiji mai tarbiyyar al'umma kan hanyar Allah wannan malami ta ke cewa rabbani wal ahbar da kuma ahbar jam'i ne na ko kace hibru ko kace habru duka nan kalmar habru ko hibru tana nufin jingime mai malami da ya sha karatu ne bada ba ku bai ba ya kwamfada ya cika cikin zakar akwai irin waɗannan a cikin malaman yahudawa to su ma irin wayannan sun ɗauki hanyar da waɗancan annabawa na bani isra'ila suka su ma mai suke yi suna yi wa al'umma hukunci da mai hukunci da attaura shine wani wal ahbaru an gane wannan sai Allah ya ce bi masuhu bi zumi kitabillahi da abin da aka tsora musu nauyi su wa'annan maluma annabawa suka bar musu gado aka tsora musu nauyi na su kiyaye wannan littafi na attaura kar su bari a gurɓata shi wannan inda taura ta samu nazara ita a taura kiyaye ta da tsare ta sai Allah ya bashi a hannun annabawan bari Isra'ila su kuma annabawan da za su rubuta sai suka bari a hannuwa sai suka bari a hannun manya manyan malamai na bari Isra'ila kenan su maluman su aka ba nauyin kwangilar tsar a taura kada a zuwa to duk abin da aka ce an bar rubutu kuma da wuya ya kira bai ina ba na fahimta wannan wannan shine bambanci da alqur'ani mai girma shi qur'ani mai girma sai Allah bai bar kiyaye shi a hannun annabi ba bai bar kiyaye shi a hannun maluma ba shi qur'ani sai Allah yake a bar masa kayansa shi zai tsara kayansa da kansa abinda Allah da kansa zai tsare akwai wanda ya sai gurbata shi ba wanda ya sai gurbata shi saboda wannan kwangilar Allah yake a bar masa shi zai yi kayansa da kansa ita da ran lebo ba wani aka bayo ba Allah ne zai tsara kayansa da me da kansa shi yasa ce inna nahnu nazzalna dhikra inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah ke inna nahnu lalle mu ne nazzalna dhikra muka saukar da azzikir menene azzikir azzikir menene azzikir alqur'ani bai yi shi ne azzikir mun muka saukar da alqur'ani bai yi yaya muka yi muka gane alqur'ani bai girma ake nufi saboda qur'ani mai girma ya ce innal ladina kafaru bi dhikri lamma ja'u innal ladina kafaru bi dhikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz Allah ya ce lalle waɗanda suka kafirce wa zikiri yayin da ya zo musu kamar da mai Allah ne ne zikirin sai Allah ya ce wa innahu lakitabun wani littafi ne aziz da ya ga duniya gaba ɗaya wani littafi ne wannan alqur'ani ne wani wuri yace wa hadha zikrun mubarakun wa hadha مبارك أنزلناه أفأنتم له wani zai ce mai ina so in ina ne aka ce Qur'ani nan shine zikiri aka faɗe shi karara to ga karara sadi wal Qur'ani ta Allah ya ce na nahnu nazzalna dhikra lallai mun ka so ka zikiri wa inna lahu lahafizun kuma mu ne masu kare shi sai Allah ya sauka Qur'ani na kira da inda baka taba ganin mahaddaci ba ga dai ka gani yau dan a rayuwar ka baka taba ganin mahaddaci ala rafa idan aka ce ala rafa mahaddaci alqur'ani ne girma wallahi in ka san qur'ani ka san rikita rikita da ke ciki dole ka yadda banda sauƙaƙewar Allah ba mu hadisi alqur'ani ba ka iya ganewa wai wani yace qur'ani jinsi ne dan ba mu shi da ka san shi da ba mu zai jinsi ake wata ka ce kurmi ne ya wuce jinsi saboda me sarkaciya, da kamanni da Alƙur'ani da girma yake shi idan kaga mutum ya hada Alƙur'ani da girma girma ma shi ɗauke shi babban mutum wallahi ba karamin ake a kai kuma duk da aka yi aikin sai da waye sauƙaƙe sai da Allah ya wallahi Allah bai sauƙaƙe ba Qur'ani bin hadisi ولقد يسرنا القرآن Izo nawa alƙur'ani mai girma yake da shi, izo su shigo, samu littafin da yawan zai kai izo ne kawai, ka ce kana so ka hada shi, ka ga tashi hankali. Littafin da yawan zai izo ne kawai, ka ce kana so ka hada shi. To irin wannan irin wannan ya zauna a memory da ƙwaƙwalwar ɗan adam guda cikin ko da magana ce zube ba ta da kamanni wannan babban lamari to balle kamannin da Allah babu wanda ya yaɗa su ɗauki kissar annabi Musa alaihi salam za ka same ta a cikin suratul baqara haka ne za ka same ta a cikin suratul ara haka ne za ka same ta a cikin suratul hijr za ka same ta a yunus za ka same ta a suratul aha surori da dama za ka same ta a shu'ara'i za ka same ta a namdi ka same ta a asal surori da yawa za ka samu wannan sai ka gangaro haka zo kusan ƙarshen qur'ani sai ka sake cikin tuntube da ita wallahi zai ake garga a kowace sura tsarin labarin daban uslubin labarin daban da yanayin zube da kalmomi masu kama da juna amma kuma ana so kowanne ka ɗauko na wannan surar ta ka da wata sura in ba Allah ya so ka ba ka isa ba ka isa ba to dukkan annabawan da aka ba da kisoshin su a Qur'ani mai girma haka aka rinka ba da labaran a daban-daban da siga da usulubi daban-daban masu kama da juna masu karkakiya amma alarama da ya kwararo yana karantawa wasu tana na ala yana gane cewa sura layi ke bi in ya zo kan kisar haka zai rinka binta duk gabar da ya zo sai ya tuno da a cikin sura ta ba haka aka ce ba a sura ta ba haka aka ce ba ta sura kaza da ban ba haka take ba kami ya iya fita wannan lafiya idan ba haka ba zai ta wannan idan ka zama wannan rigimar ka zo rigimar wawun da fawo in ka zo wawun da fawo ɗin ka rasa za ka fara ka fara da wallan ma da falamma wallan ma da me da falamma suna nan birjik a cikin alƙur'ani da girma a yamuni kowace sura sai ka san in tana da falamma da ma falamman guda nawa ne man guda nawa ne alrabomi haka za ka rinka bi kowanne zai ka san shi duk wanda ka zo ka san wannan shi ne dauko misali suratul araf akwai walamma walamma burjan akwai ma falan ma yawa burjan alarammomi sai da suka rere su gane wasu dai ma wasu dai falamma din daga nan ne suka samu wani abu da suke cewa wa ja surata wannan sai suka gara suka tsawon da kari da wannan kari da wannan ma da ke cikin sura wa walamma waqa alaihim rijis ba ba walamma waqa alaihim rijis qalu ya musa ad'u lana rabbaka bima ahida inda ya ita, daga nan ka sake tsallakawa kana karatu sai ka sake samu wata wallama din shine ja walamma ja a musa ne mikatina walamma ja ظلموا سوء ولما سكن في أيديهم ولما سقط في أنهم قد ضلوا قالوا daga nan sai ka samu ra wannan ma da ja'a Musa ila kawai ka gaba da daga nan sai ka samu sa wannan ma sakata an musa da gaba a an alwa daga nan ka riga ka su ne wannan ma wannan ma eh da ka zo falan ma alqau saharu a da ka tauna falan ma ba wannan ma ba duk ka san ba ita wace ba ba ita wace in ka gama da rigimar wajen ma ma sai ka dawo wa inda fa'in in ka gama da wa'in fa'in sai ka dawo Eh? wata walla da fata walla in ka fara wannan rigima in ba sauƙaƙe kewa Allah ba sai ka yi shekaru ba ka gaba da zance su duk sai ka gama da rigima da wannan sai ka dama ka tafi da tsaki wannan sura sai a fara da wannan kalma a wata sura sai a mai da magana iri daya amma sai a yi wa abin offside down sai a sake farawa da wannan eh a suratul nisa sai ce ya ayyuhal ladina amanu kunu qawamin bil qist ya ayyuhal ladina شهداء لله ولو على kaga sai aka ce kunu qawamida bil qisti shuhada lillahi sai aka fara da bil qisti kamin bil shuhada lillahi to kaga cikin suratul maida sai ka samu irin wannan magana amma sabani wannan ayyuhal ladina amanu kunu qawamina shuhada wannan shuhada a gindi dole in ka zo san wace ce kake karantawa eh in baka san wace ce ba an samu matsala ko ba samu matsala ba an riga an samu matsala saboda ta'kid wato taqdimi da aka yi da me da kuma wato ta'khiri da aka yi misali qul kafa billahi wani wani ta ce qul kafa billahi baini wa bainakum shahida wani qul la shahidan baini wa bainakum na'am ba mu ta cikin suratul ra'd ويقول الذين كفروا لست مرسلا ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب to idan ka bashi haka ku da ku zaka ce kul kafa kafa billahi baini wa bainakum shahida da idan ka sai Allah suna kai gaba sai ko sai ka ce laqad wu'idna nahnu wa laqad wu'idna hadha laqad wu'idna wanda aka ce na hannu a ba'u sai aka ɗauko wannan sai aka tura shi gaba aka ɗauko wannan aka dawo da shi baya irin waɗannan suna nan duk a cikin alƙur'ani da gaba in ka ce za ka yi magana akan kan su kada su shi ka dare in ka ga mutum zai ce irin wannan sai ka samu irin wanda a wannan ayar sai a ƙara wata kalma a waccan ayar sai a cire kalma a cikin jumlar a waccan ayar sai a sake ƙara wata ɗauki misali kalmar yabsudur rizqa liman yasha'u eh wa yaqdir suna nan a cikin alƙur'ani mai girma idan ka zo cikin suratul ankabut in ka na can kusa da ƙarshen sura akwai guda ɗaya kawo da ita ai ka tafi da nisa muna cikin aka wuce babban suratul aka ba.

to in ka ji wata sura sai ka samu ba da hudin babu min ibadihi ne duk wata ga rama ta Allahu Allah ya basuqu rizqa liman yasha wa yaqdir Allah madaukakin sarki ya ce Allah ya basuqu rizqa liman yasha suratul radi wa yaqdir kun ga ta radi kuma sai aka cire min ibadihi sannan sai aka cire lahu aka ce wa yaqdir ba a ce wa yaqdir lahu ba sai aka ce me wa yaqdir an gane karatu to idan ka daga daga nan kuma idan ka shaida ji ko nan ne wajen kissa karuna nan kuma sai aka kawo min ibadihi amma ba a kawo ba din ba eh fa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amr asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amr yaqulun me suke cewa yaquluna wa ka anna allaha yabsutu rizqa liman yasha ya isa ya isa karara fa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wai ka anna allaha yabsutu rizqa liman yasha'u sai aka ce min ibadihi a kaida duk da muka samu min ibadihi zamu samu lafu a ta gurgo to kuma sai aka ce wa yaqadin sai share lafu ita wannan ita kadai ce a Qur'ani ce banda ita babu to bayan ka samu irin wa'annan wani wurin a ce kazzabu bi ayatina wani wurin a ce kazzabu wastakbaru wani wurin a ce kazzabu bi ayatina wastakbaru anha sai a ƙara wastakbaru anha su kuma irin wannan zaka same su wani wurin sai ka ji an ce na aktsaran nasi wani wurin sai a ce walakinna aktsarahum sai a shafe ne sai a shafe annasi su suna nan wani wurin a ce walakin walakinna aktsarahum la yashkuruna wani wurin sai a ce walakinna aktsaran nasi la yaskuruna malamai suka ce asarar nasu la yaskuruna ya zo wurare uku a cikin alqur'ani mai girma na farko ya zo a cikin wato ainihin suratul baqara kawo mana ayar ana alam tara ila allazina kharaju min diyarihim kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al-maut fa qala lahum allah mutu yawa fa qala lahum allah mutu thumma ahyahum mm. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون كنا أكدت إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا مي لا يشكرون شيء أكا ولكن أكثر الناس to in ka samu wannan ba za ka ƙara tuntube da irin ta ba Allah ya ce wa tabatu millata abai Ibrahim wa tabatu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub na'am ma kana lana an nushrika billahi min shay dhalika min فضل الله علينا samu guda nawa ba da rama na da rubuce za ka kawo yau mun ba ka adiran tana cikin suratul gabi abin idan ba ka sani ba yunazala guda biyu ne a cikin ƙurani ne guda nawa guda biyu ne a cikin ne ɗaya tana cikin suratul baqara ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم min sai sai ka tsallaka ka je suratul rum wa in kanu min qabli an yunzala alaihim min wannan da sarƙaƙiya da ke cikin alƙur'ani mai girma in ba sun ƙaƙewar Allah dan adam ne ke halicci wala ba ne ke sai sauƙaƙewar ba saboda Allah ya ɗauki nauyi shi zai yi irin Qur'anin da kansa sai ya sauƙaƙe wasu bayan da su hada shi yau da za ka tara duk Qur'anin duniya ka kona ka yi aikin banza ka yi mai aikin banza su gangaren gangaren suna da. su ɗauko farar takarda da biro da tawada su mai da ita mai su mai da ita Qur'ani ka samu su yana rubuta Qur'ani yana labari ana tashi da shi ana hira ana kwarai da gaske yanzu a rubutan ya faru da za ka leƙo nan Qur'ani ya rubuta bai wace ko ba bai wace ko wace ba ce ku daina wulakar da mahaifin Qur'ani manyan mutane ne masu daraja mutane ne masu girma a wajen Allah ahadullahi wa kasar inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko matasa ku dage da hadda Qur'ani matasa ku dage sosai da haddar ne alqur'ani ne girma musamman a wannan wata na Ramadan in Allah ya da Allah zai sauƙaƙe muku ku haddace kamar yadda su Allah ya fasa ku tashi tsaye ku dage su akwai wani alarama da kun ga sarki sai ce kai ma alarama ne ka hada tsaurari sai ka ce a ai sai kyale ka kun san me yasa ake faɗi wannan magana baban sa alarama ne gangara shi kuma sai zama wa dan malam ta ke halin malam masallacin kura mai yau kasu zuwa da uban ya fita da sai ɗauki yaron sai kai shi wajen wani abincin shi alarama a baro ya ce ba su ne ƙara gani yaron da ya hada shi ƙwa'ani Allah rama yace an gama ƴaƴan wasu ba mun kula musu bale ƴaƴan Ɗaki aka samu aka tona rami aka sa buha aka kafe aka sa sarƙa da sakari aka daure shi akwai ban ɗaki a cikin daki zai zagaya shi zai zagaya nan za a kawo masa abinci aka ce ba za ka ƙara ganin rana ba ne ka haɗa su ba ya ɗauka da wasa ne ya yi rikici ya yi bala'i ya yi aikin cin abinci ba abin da bai yi ba ƙarshe dai ta ba bahaushe ya gane ba da Allah ya kawo abu ya yi farfaru ya yi babban ya wankantar tarwada da jajaye da koraye duka ba da ya fara hadda cikin taimakon Allah sai da ya hada Qur'ani aka zo da alrabomi gangaren gangaren ya dauko tilawa daga bangon Qur'ani da sama sai da ya jure bangon Qur'ani da kasa alrabomi suka ce alhamdulillah yaro ya karu yaro ya karu a kwance shi a kwance shi fito waje ya shafa inda aka daure shi har wurin yi kanta rana ta harka kan ya daga kai ya kalli rana karo na farko da rana ta harka sa to daga nan sai aka dawo da shi gida da ka zo ko gaisa shi kai ma da rama ne in ka ce a aiki da lahin kyalga Allah ya ce fala ta shawun na ta shawun ya ku malaman yahudawa kada ku ji tsoron mutane wajen isar da sakon Allah ku ji tsoro na ni kada in ji Allah wata wala tashru bi ayati thamanan qalila wayannan ayoyi na masu daraja da nazo cikin at kada ku sai da su ku karbi yan kuɗi kada a wajen mutane ku biye wa abin duniya ku caccanje littafin Allah ku koye maganar Allah saboda neman abin duniya Allah ya ce ya koma da manyan gudawa kada ku wannan shine wala tashru bi ayati thamanan qalila sai Allah ya ce wa man lam yahkum bima anzalallahu duk wanda bai da abin da Allah ya saukar ba fa ulaika humul waɗannan su ne kafirai wannan kalma ta wa man a ya'kul bima anzalallahu za mu samu wasu masu kama da ita a nan gaba cikin karatu za mu haɗa su mu tattauna a kan su ana wani sarki ya hadice domin mu gane sakonnin da suke tarwa, Allah ta'ala ya samu dace subhanaka allahumma wa bihamdika lokaci ya yi tambayar da ke cewa ke cewa malam ina neman mafita ne a sha'an aure na a taurara ne ina ji zaman da tamu hmm. yaji na ce idan na fita daga gidan wai kana da wannan da ke cewa akramaka Allah ina neman mafita ne a cikin sha'an aure na mijina ne ya ce kada in fita daga cikin gidansa in na fita ko aka fitar da ni daga cikin gidansa a wajen aure kuma sai aka zo aka yi fitar da ni wai ya matsayi ne ne mafita duk lokacin da miji ya ba ta zabi ko ki yi kaza ko auren ki ko in kika kuskura kika yi kaza bakin auren ki wannan mata ita ke ce mukayyara ita ke ce ne mukayyara idan ta aikata abin nan da aka ba ta zaɓi da shi da aurenta aurenta ya lalace aure ya mutu ya mutu saki nawa abin da malamai mazhabar malikiyar sun ta kan shi ya mutu saki saki uku ba saki ɗaya ko saki biyu saki nawa saki uku ko fatawa ce wacce take da ƙarfi saboda haka farka shi da muna miki addu'a Allah bai shi na kwari subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik